demokradiyya a yau. Shirin wani irin hasashe masana suke yi wa sabuwar shekara? Masu aure assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Nan da kwanaki uku ga mai rai za mu yi marhabin lalai ga sabuwar shekara ta da goma sha 2017. Wani irin hasashe masana kimiyyar siyasa da masu ilimin taurare suke yi wa sabuwar shekara? Wannan karon ma mun gayyato Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jamar Bayero ta Kano da kuma Malam Ɗanladi Abdullahi masanin ilmin taurari. Da farko ga Dr. Dukawa. Shekara mai shigowa ta 2017 akwai fatan za ta fi inganci da samun sauki a kan wato shekara mai fita ta 2016. Me yasa ka faɗi haka? Saboda wato wasu abubuwan da suka auku a shekara mai karewa ba lallai su sake aukuwa ba a shekara mai shigowa alal misali wato kai kawo da wato faɗi tashi da aka yi tsakanin majalisa da ɓangaren zartarwa game da kasafin kuɗi wanda har ya haifar da jinkirin aiwatar da kasafin kuɗi wanda kuma idan ba gwamnati ce ta kashe kuɗi ba dole ana shan wahala a ƙasashe masu tasowa to muna fatan irin wannan ba za ta uku ba a shekara mai zuwa domin ko ba komai 'yan majalisa sun daɗa sanin yadda aiki yake sabbin cikinsu sun daɗa gogewa sannan kuma wani kokari da suka yi da 'yan majalisar da ma ma'aikatan gwamnati na siyi cushe a cikin kasafin kuɗi to abin da ya haifar na ga gargaɗi ne da cewar ba za su sake yin irin wannan ba haka kuma daga cikin abin da janwo wahala akwai magana faduwar farashin man fetur fatan eh, shekara mai zuwa haka ba za ta auku ba hasali ma fatan ake yi darajar man fetur din ta karu sannan akwai rikicin ah, wato 'yan da kayar baya na niger delta wanda muke fatan gwamnati ta samu kan eh, rikicin ta warware shi ita kanta gwamnati wasu abubuwa da ta yi kamar na kyale darajar naira ta karye da su janye eh, tallafin man fetur mm. da ta yi ba ma fatan za ta sake yi waɗanda duk waɗannan abubuwan sun taimaka abin da aka yi a baya wahalar da aka shiga a dubu biyu da sha shida. Eh, masana tattalin arziki kamar mai martaba sarkin Kano suna daga cikin masu cewa tilas a janye waɗannan tallafin. an gwada shawarar tasu kuma su ma yanzu sun ga abin da ta haifar eh, don haka akwai fatan gwamnati ba za ta sake yin irin wannan al'amarin ba sannan kuma yaƙi da rashawa da cin hanci da ake yi eh, akwai fatan zai daɗa kankama sosai musamman sabuwar shawarar da gwamnati ta kawo na ba da tukwicin wanda zai ke fallasa wata rashawa ko cin hanci da ya gani. Dokta Doka ta fuskar siyasa ya kuke kallon al'amuran siyasa duk da cewa babu zaɓe tafi kai tsaye shiga da fita jam'iyyun siyasa da kuma ƙwarewar siyasa da sauransu. Ya kuke kallon wannan al'amari? To akwai ah, ta bakin wani tsohon ɗan siyasa akwai al'amarin yana nema ya zama cakulet eh, saboda akwai al'amur taɓarɓarewa a cikin al'amura wannan ne karo na farko da za ka ga jam'iyya mai gwamnati ba ta tsira daga rikicin cikin gida ba jam'iyyar hamayya ba ta tsira daga rikicin cikin gida ba wannan al'amarin da suka kasa daidaitawa a junansu 'yan siyasa eh, yana taɓarɓara harkokin siyasa kuma zai iya janwo rugujewar jam'iyyu kuma yawan eh, samar da jam'iyyu da yawan shige da fice tsakanin jam'iyyu zai eh, da cutar da harkar jam'iyya kuma inda za a yi sa'a wato zartar da hukuncin yin indipenda yan takara na indifenda to da za su daɗa gane kuskuren su game da yadda suke tafi da jam'iyyar nan mutane za su iya barin jam'iyya da gaske su koma wa yan takara yan indipenda to da ka sai sun miƙe kwarai yan siyasa sun gyara siyasar cikin gida kafin wato jam'iyyu su zauna lafiya sannan kuma demokradiyyar ta inganta. Shi kuma Malam Ɗanladi Abdullahi masanin ilmin taurari ga irin yadda ya hango sabuwar shekarar musamman ga 'yan Najeriya. Yo abin da nake suna faɗa shi ne kamar na nemi bayani cewar akwai wani albishir da mutanen Najeriya za su ji daɗi a wannan shekara. To abin da yake nuna eh, ita ce eh, akwai. Ta nuna abu biyu. Na farko albishir da harka ta kasuwanci za ta samu ci gaba za a samu ɗan kuɗaɗe haka harkar kasuwanci da tafiye-tafiye. na uku kuma akwai na biyu kai akwai kuma maganar abin da ya shafi harkar noma ruwa in Allah yarda za a samu ruwa da za a samu amfani mai kyau a cikin shekara mai zuwa to wa'annan su ne abubuwan da ke ganin mutanen mu su dage in Allah ya yarda ana ganin za a samu alkhairi da ci gaban arziki a cikin abubuwa da aka sa a gaba mutane su haƙura da dogaro da gwamnati idan suka yi wannan ga abubuwa nan na arziki na ubangiji ya nuna mutane su dage a kasuwanci a noma gashi binciken ya yi kyau a haka za a samu a damuna mai albarka da izinin Allah kuma ya nuna kasuwa ma za ta canza za ta yi kyau saboda haka ake ganin insha Allah za a samu alheri. To ya harkar dala harkar canji. Yawa yi eh. ya lai saba mun yi bincike akan harkar da ta shafi dala akwai wani tawaro muna ce masa ɗariki muna ce masa kuma kansa. Na'am. da harafin ainun. To ya zauna a gidansa. To. to na ganin dai abu ɗaya a nan abin da ya shafi harkar dala da canji na kuɗi kamar shi directly shugaban ƙasa zai sa ido akan abin za a iya samun wani sauki a game da abin da ake ciki a halin a yanzu. Amma wannan takurwa ta matsalar rayuwa babu sassaucinta a wannan sabon shekara? Eh to, ko da za a sami sassaucin saboda abin da yake nunawa za a ci gaba da rashin kuɗi ne. domin har yanzu akwai um, abin da yake nuna gashi a baitul mali na gwamnati gaskiya babu kuɗi irin kuɗin da mutane suke ganin kamar za a samu a samu muwalati ba za a samu ba domin a baitul mali na gwamnati mun sami harafi na ainun shi kuma ainun in ya zo gidan gwamnati baitul mali na gwamnati to yana da cewar babu kuɗi ko da mutum ne aka yi masa bincike mu irin wannan maka irin wannan to muna ganin za a samu rashin kuɗi abubuwan ne da za su fi samun kuɗi mutane su gani a ƙasa shine abin da ya shafi harkar gine-gine da hanyoyi to wannan ya nuna cewa dai mutane za su gani a ƙasa amma abu da ya shafi na harkar rayuwa to sai dai a kara addu'a to to wannan najeriya ce kadai ko kuma dai ya shafi ƙasashen duniya ko kuma mu ce afirka musamman misali za ka ji wannan kuka na matsuwar rayuwa za ka ji ta a niger za ka ji ta a ghana da dai kuma wasu kasashen afirka nan da can waɗanda wasu ma sun jima suna fama da wannan al'amari shin wannan su ma za a ci gaba da haka ne ko kuma dai su za su samu ɗan sassauci wato abin da ke nuna su kamar su sauran kasashe mm. na duniya ma mm. da duk sauran kasashe da suke fama da matsaloli na tattalin arzikin kasa da kuma wanda suke da kuɗaɗen ma a gasa a ƙasa su ba za su gamu da matsala ta rashin kuɗi ba za su dan samu kuɗaɗen su suna da su aji amma za su gamu da matsaloli ne abin da ya shafi harkar rigingimu na mulki shugabannin su za su dinka fadawa musifu daban-daban daban-daban wanda wannan shi zai kawo kuma samun rashin kwanciyar hankali domin gashi mun sami harafin nunun nunun ya zo gidan dalun shi kuma harafin capricorn ne dama kuma muna ce masa iskafi a ramli to gashi ya tafi ya wa bali to wannan shi ke nuna cewar masu mulkin wasu da yawa za su ban mulkin ma dai. Masu haro abin da ya sahu kenan cikin shirin a wannan mako sai kuma mai zuwa da yardarsa za mu ɗora. kamin na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Malam Ɗanladi Abdullahi na unguwar Jambulo Kano da Chubahiro Diodone da kuma Solomon abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.